yau talata shida ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da talatin da shida, daidai da da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. a cigaba da karatun wannan littafi na mausu'atu akhlaqis salaf na fadilati sheikh dr mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun shiga gaban da mala yake cewa da'awatun mubaraka ga addu'a mai albarka wanda ya kamata a ce dukkanin musulmi ya yi ƙoƙarin kiyayewa da tsarewa da yi akai-akai domin inganta rayuwar shi ta duniya da kuma rayuwar shi ta lahira da farko malam ya fara kawo mana istighfari da cewa lallai musulmi ya kokari ya tsare istighfari akai-akai sannan a kowane lokaci ya rika roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mai zunubai da laifuffukan da yayi wanda zai iya hasasowa a yanzu da wanda ya shige duhu ba zai iya ganewa yayi ba yawaita istighfari to Allah maɗaukin sarki yana kankare zunuban bawa sannan yana ƙara fahimtar da shi ilimi ya inganta rayuwar shi ya ɗaukaka shi akan sauran jama'a domin zunubi idan yawa mutum yawa to zunubi na mai da bawa baya ne ya zama tozartacce a cikin al'umma kuma kenan a matsayinmu na mutanen da ba ma'asumai ba to ya zama mana wajibi a irin wannan yanayi mai yawaita istighfari to bayan istighfari to shine malam mahmud al-misri yace wa kazalika ad'u nafsi wa ikhwani ila kasrati salati was salami ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bari in kira al'umma in kira 'yan uwana musulmi in yi makaina nasiha su ma in tattare su waje ɗaya in gabatar da irin wannan nasiha gare su A kan cewa mu yawaita yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati a kowane yanayi da kowane lokaci da kowane hali muka samu kan ma ciki fa innahu kama qala imam ibn al jauzi abu ammar yake cewa kamar yadda aka samu babban malami al'imam ibn al-jauzi yana faɗi ne da cewa wa'alamu rahimakumullah ya ku jama'a ku sani muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ji kanmu kuma dai ya ji kanku fi salati ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati asharu karamat to yi ma salati yana dauke da karamomi guda goma jama'a kuna jin wannan yi ma annabi salati to yana dauke da darajoji yana dauke da karamomi yana dauke da abubuwa masu girman daraja har guda goma na farko malice ihida hunna salatul malikil jabbar muddin kina wa annabi salati to za ki dace da allah maɗaukakin sarki ya make salati kenan kina yin salati allah zai maki kun karama na farko da za mu samu ku allah zai maki salati kai tsaye wasaniya karama na biyo. da mai yi wa annabi salati zai samu kai tsaye shafa'atun nabiyul muhtar Allah madaukin sarki zai saka ki daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon wannan salati da kike yi wa annabi Allah madaukin sarki ya maki salati sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya cece ki a ranar lahira me kika manta mala ce wa Salisa na uku aliktida'u bil mala'ikatil abrar din mai yi ma annabi salati to yana yin koyi ne da aikin da mala'ikun Allah suke yi laila nahar na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati kenan ke baiwar Allah da kike yi wa annabi salati to kina yin anko da mala'iku ne mala'iku suna salati ke ma kina yi darajar da suke samu shi kike samu a lokaci ɗaya Allah maɗaukin sarki zai riƙa yi maki salati kuma yana sa ki a daga cikin jerin giyan al'umman da ya ƙaddare manzan Allah zai cece su a ran tashin alkiyama Allah ka sa mu cikin ceton annabi wa na hudu daga cikin darajojin da mai yi ma salati zai samu mukhalafatul munafiqin na walkufaru, duk mutumin da ke ma'annabi salati ta wannan aikin da yake kai tsaye yana saba ma da munafikai ne domin su kafirai da su munafikai ba sa wa annabi salati kina yi ma annabi salati to Allah madaukin sarki zai cire ki daga cikin gayyan munafikai Allah zai cire ki daga cikin gayyan kafirai kina daga cikin gayyan musulmi masu kamanceceniya da mala'iku waɗanda Allah ke masalati sannan kuma zai sa sa daga cikin ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace wal khamisa daraja da karama na biyar mahwal khataya wal auzar duk mutumin da yake ma annabi salati to Allah madaukakin sarki zai girmama shi ta hanyar zai kankare mai dukkanin zunubai da kurakurai da wannan bawa yake yi don Allah me kika manta kin yi ma annabi salati duk laifuffukan ki da yan zunuban da kika yi Allah madaukakin sarki ya bi ya goge su sakamakon yin salati amma fa sani baiwar Allah in ba kin jajirce da gaske kin yaƙi zuciya kin yi fada da shedan ba sai rana ta fito har ta fadi baki samu daman minti biyar da kike wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba ba an karantar da mu cewa a jissan da ladin ya kira sallah muka bi kalmomin kiran sallan muka maimaita kaman yanda yake yi ƙarshe muka yi salati muka roƙon mu annabi wasila Allah maraukin sarki zai rubuta mu daga cikin 'yan aljanna ya rubuta mu daga cikin waɗanda za su rabauta da ceton manzon Allah ya saka mu daga cikin bayin da ya gafarta mu zunubai baki ɗaya ba ki lura da kyau sai a kira sallah so biyar a yi ni. amma baki iya yin waɗannan abubuwan ba shaɗan ya riga ya mamaye ki Allah shi kyauta wasadisa na shida qada'ul hawa'iji wal autar duk mutumin da ya ɗabi'antu da yawaita salati ga annabi to Allah maɗaukin sarki zai riƙa biya mai dukkanin bukatun shi duk abin da ya taso maki ko menene duk yawan shi duk girman shi Allah zai samu maki hanya mafi sauƙi da zaki cimma manufanki an gane wannan da kyau to amma wani irin salati sai da ƙarshe za mu bayyana irin salatin da za ki riƙa yi ma annabi shine salatin da annabi ya karantar da kanshi idan kika dauki wani salati kina yi da sunan wai salatin annabi ne kuma ba annabi ne ya ba da wannan salatin da kanshi ba to kin yi shiririta maimakon ki kara haske sai ki kara duhu ana fahimtar wannan da kyau duk abin da kike kina son ki ko kina son ki samu ko kina son ki zama indai a duniyan nan ne Allah ya ki tasa salatin annaba a gaba ki gani ke tasa salatin annabi za ki same shi raba-raba shi yasa ko roƙon Allah za ki ki fara gabatar da salati ga manzan Allah tukuna a bayan da kike ma Allah maɗaukin sarki kirare kika jinjina ma Allah a matsayin shi na mahalicci, mamallakin kowa da komi kika yi salati to sannan sai bukatunki sai su biyo baya in kika gama lissafo bukatunki duka sai ki cike da yabo ga Allah da salati ga annabi kenan magana ya kare daga nan kawai sai ga addu'anki nan da nan Allah maɗaukin sarki ya karba Allah ya tsare mana imaninmu mala yace asabi'a sabia tanwir zawahiri wal asrar duk mutumin da ke yawaita yi wa annabi salati to Allah maɗaukin sarki zai haskaka zahirin shi sannan Allah maɗaukin sarki zai haskaka boyen shi ma'ana zuciyanki za ta zama da haske ayyukan da ke aikata za zama da haske rayuwanki da sana'o'inki da 'ya'yanki da mijinki da kowa naki za ga haske a cikin al'amuran rayuwanku shi sa in kin ga yanayin rayuwa ya kulle muku ku rasa yadda za ku yi abubuwa babu daɗi to ku yawaita salati mun gano wannan da kyau wasamina daraja na takwas da mai yi wa annabi salati yake samu annajatu min azabi daril bawar ne Allah maɗaukin sarki zai tsiratar da duk mutumin da ke yawaita salati ga annabi Allah zai fidda shi daga azabar lahira duk wani azaba da za a yi makafire da azzalime da makangaran bayi a ran tashin alkiyama to Allah maɗaukin sarki ke zai tsiratar da ke ba ki ba fada cikin wannan azaban a kusa ko a nesa Allah ya ce mu ke mu watasi'a na tara dukhula darar rahati walƙarar, duk mutumin da ya ɗabi'antu da ɗabi'an yawaita salati ga annabi to Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da shi a gidan aljanna ita ce darun raha gida na hutu gida na miƙe ƙafa gida na bararrajewa gida na ni'ima sannan walƙarar gida na zaman dindindin babu ranar fita ba za a canza miki waje ba kuma kullun ni'iman aljanna ƙara sabantuwa yake ƙara nunnunkuwa yake ƙara zama yake sabo ga 'yan aljanna Allah ka sa muna da rabo Wal'ashira daraja na goma salamul malikil gaffar Allah madaukin sarki zai rika muke sallama Allah zai rika amintar da ki duk abin da ya zama mai wahala gare ki Allah madaukin sarki zai sauwaƙa miki shi muddin dai ya zama kina yawaita yi wa manzan Allah salati to don Allah jama'a waɗannan ababe guda goma ƙaddara cewa kasuwa za ki je ki siyo su kina tsammanin farashinsu zai zama rawa amma kawai salati ne fa annabi ya karantar wanda za ki buɗe baki kiya ƙasa da minti ɗaya amma shaidan sai hana ki kuma da wannan za ki gane cewa lalle manzan Allah mai ki ne ta yadda ya karanta da ke wannan abin da za ki riƙa idan ki dace da alkhairin duniya da lahira Allah ya saka malam ibn al-jauzi ya kawo mana wannan alkhairin da ya yi malam ya ɗauko wannan magana ne a cikin littafin bustanul wa'irin Wariya da sami'in libn al-jauzi a shafi na 319 Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi to bayan da malam ya buɗe mana wannan littafi da nuna mana irin addu'a masu albarka da za mu riƙe na farko malin ya ce istighfari na biyu malin ya ce salatin annabi kun gano wannan duk wanda ya riƙe waɗannan abubuwa guda biyu wallahi tallahi ba zai taɓe ba duk wanda ya saki waɗannan abubuwa guda biyu in kin ga bai taɓe ba to lokaci ake jira ki saki su gifari eh ki saki salati ga manzan Allah ki rudu wanda bai fari bai salatin annabi wannan ya nuna ko katun Kur'ani ma baya yi amma duk mutumin da ke yawaita karatun alkur'ani za ku ga Allah maɗaukin sarki ya yi mashi baiwa wajen yawaita istighfari da kuma salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa mu dage mu da muka ji wannan kai tsaye yanzu anan to kai a karan kanmu na biyu ‘ya'yanmu mu je mu ƙoƙarin mu karantar da su bayan mun karantar da su mu tabbatar suna yi akai-akai sannan waɗanda suke jagororin gida shine mai gida ran gida a ƙoƙari a nuna mai cikin hikima shi ma don allah ya kama ya riƙa yi ko don a tsira tare da shi allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za su tsira ya bar annabi lokaci ya ƙure anan za mu saurara sai allah ya kai mu karatu na gaba a gobe za mu zo mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum